tun daga azumi da sallah da karatun ƙur'ani da sauran abubuwa Allah ya sa abubuwan nan su zama tusan da ya tsira mu gobe ba, Allah ka tabbatar mana da gafararka da jin kanka da sauki cikin rayuwa a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani cikin wannan azumi jahilai sun bata addini wallahi jahilai sun rusa shari'ar manzan Allah wallahi jahilai sun yi wauta da jahilci wanda shi karan kansa jahilcin da suka yi in shi za mu tsaya ba mu da lokacin da za mu warware shi gaba ɗaya jahilai sun yi barna cikin ramadana to amma yadda malama suke cewa ma la yi turaku kulluhu la yi turaku julluhu an gane to duk abin da ba za a sami shi gaba ɗaya ba to dole za a yi ne ga wanda aka samu daga ciki eh, wai almaisuru la yasqutu bi suqutil ma'suri wanda aka samu dama aka iya bai wahal ba to baya saraya saboda an kasa wani a iya wanda aka iya ɗin shi za a yi wato koza munir adam koza wanda ɗaya ne daga cikin yaran furuf da kai zan fara da kai zan fara daman kai ma ka koyi irin ha'incin da prof yake yi wa malaminmu. ko da ke gaskiya ne inna tsira ala ashkali ha ta eh, ai barewa ba za ta gudu ɗan ta yi rarrafe ba la ka bin mamaki kuma jahilcinka ya fito kuma zan haska yadda abubuwa suke gudana gwanin sha'awa ta ɓangaren mu duk sanda muka zo muka sa ku a fefe wallahi sai dai kallo daga nisa ku in kuka yi wutar da jahilci babu lambar waya babu wanda kuma za ku ba shi damar ya faɗi kawai ƙafa ta ƙaula kulli khatibin ne amma mu mukan ba da dama kuma hannu tashi ba ɗa da ɗariƙa take haifa wala ɗan gidan shehu wala shehu da kansa wala yaran shehu da suke zuwa su kwace ku jiya wani ya kira na yana ta ƙoƙarin ya ba ku kariya ya kasa ya gudu kuma zan samu ku yadda muka yi da shi duk wanda na ce wa jahili ne wallahi ya tabbata jahili kuma duk wanda na ce ya yi jahilci wallahi sai dai ka gani ka bari dole ka yadda ya yi jahilci amma a ilimi ba kai saka kwace shi ba shi yasa idan na zo ina ba ku magani zagi kuke ta yi ta kasa ban san kuna yi ba abin da za ku yi na san kuna yi shine ku bugo nambar waya ai ina sa nambar waya ai ina sa nambar waya ko zaka yi jahilci da wauta kuma ku ne kuke buɗe ƙofa ga wa'ancan waɗanda kuke da'awa kuke ƙarya cewa ba tare kuke da su ba amma duk mai hankali wanda yake gane dalalatul alfas zai fahimci cewa ƙarya kuke a da kuɗai tunda in sun yi wautar sun yi shirman kuna fitowa ku ba su kariya kamar yadda prop in ɗaya daga cikin jahilansa ya jahilci sai ya fito yana neman ya bashi kariya to kaga karfafa su yake ta wajen su ci gaba da yaɗa jahilci cikin al'umma sai mutum ya jahilci ya zo ce ai kuskure kuma ya san cewa jahilci ya fa jahili ne kinni amma saboda kare ɗariƙa to haka waɗannan wawayen in suka fito suka yi wauta fitowa ku ku ringa kokarin ba su kariya wannan ƙofa kuke ƙara buɗewa kuma kuke tabbatar mana cewa tabbas aƙida kuɗi da su tabbas tare kuke akwai wani daga cikin wawayen mabiyanku da yake magana dangane da lailatul qadari ya ce wai kallon fuskar shehu ibrahim wai ya fi daren lailatul qadari aka samu ɗaya daga cikin malaman sunna malam aliyu ibrahim kaduna allah ya saka masa da alkhairi inda ahli sunna suke kenan duk wani abu da aka taba na addini suka fito a fusace yadda ka san yadda manzan allah yake in dai kana so ka ga bishinsa to taba allah taɓa kayan Allah taɓa addinin Allah taɓa shari'ar Allah shi in kai masa manzala sallama zai yafi zai yi haƙuri amma in ka taɓa Allah ko ka taɓa addinin Allah to nan ne za ka ga ɓacin ransa to haka malama suke na sunna dukkanin wata sha'ira ta addinin musulunci aka taɓa to sukan ji haushi sukan ji takaici kuma sukan yi ƙoƙari su fito su ba da kariya ga wannan sha'irar ta addini saboda kishin su wa Allah saboda kishin su ga addinin Allah saboda kishin su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ya fito ya yi maganganu dangane da wannan wawancin da wani wawaye a cikin ku amma kashi na zaci addini ne a gabanku Kashi na zaci Allah kuke kishi kashi na zaci sunan manzan Allah kuke kishi ashe shehu kuke kishi sai gashi ka fito ka bar kayi kuka ka gama ka zo ka sa kyamara ranka a ɓace kai baka damu da wautar da wawan kuye ba kai baka damu da jahilcin da jahilin ku yi ba kai abin da ke gabanka kawai shine dan menene za a ce waye shi dan menene za a ce ai in an fi shehu tsoron Allah an fi shi a wajen Allah kuma gaskiya aka faɗi dan menene za a ce ina shehu cikin addini wannan ya fusata ka ka fito kamar kayi kuka haka kuke in dai ana so a ga fushinku to a taɓa shehu amma a taɓa Allah ba ruwanku a taɓa manzan Allah ba ruwanku a ci mutuncin addinin Allah ba ruwanku amma in dai ana so a ga fushinku da haushinku da ɓacin ranku ina ganin alamu kamar sai kun gama kuka kuke sake mara inda an yi magana kan shi saboda duk wanda ya kalle ku a wannan lokaci zai gan ku cikin wani yanayi na fushi da ɓacin rai da damuwa amma in an taɓa Allah ba ku haka in an taɓa manzan Allah ba ku haka wannan ke nuna cewa a aikace shi wannan ya fi Allah a wajen ku wannan ya fi addinin Allah a wajen ku wannan ya fi manzan Allah a wajen a aikace kenan kuma dama albayanu bin fi'ida a qawamin a ai duk babatu ne a baki amma waƙi yana ƙaryata ku to da ka fito kana ƙoƙari a fusace ka yi zage-zage ka yi cin mutunci ga shi malam aliyu ibrahim kaduna sai ka ringa maganar ai waye san shi a wani ɗan ƙauye ke a abuja wannan ai ba abin da ya tambaya ba kenan abin da ya ce ya ce waye shehu sai ka ce shehu shi ne kaza ina sunansa a alkur'ani sai ka ce ga inda allah ya faɗi ina a hadisi ga inda allah ya faɗi mai matsayinsa cikin musulunci sai ka ce ga matsayinsa cikin musulunci ka buɗe littafi ka karantu amma sai ka ɓige da shirme shirman naka sai kai ka zuwa ga jahilci yanzu kuma zan haska ka in na gama kuma in sa kyamara in gani zan sa shi in danna ya ɗauko majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama dodon yan bid'a kenan na duk duniya dodon kakannin kakanninku kenan maza kenan kuna da rai an buga an bakku haka bayan ku mutu an buga an bakku eh, tsamiyar kan kabari eh, wato da ka ɗauko maganarsa wanda ka raina wa jahilai hankali kai jahilci da wawanci to wannan jahilcin da kai cikin maganar ibn taimiyya jahiltar da su shehu tijjani za ka yanzu zan nuna ma wannan jahilcin da ka yi cikin zancen Ibn taimiyya to jahiltar da wunan ka yanzu zan haska ka za ka ga inda sakamakon jahilcin naka zai koma zan buɗe littafi na nuna wajen na haska na karanto kana nunawa ka ba san Ibn taimiyya ba sun jahilce shi kai din da ka zo ka fi su shehu tijjani sanin waye ibnu taymiya kuma wato banda rainin hankali ma ga ɗan ɗariƙa yanzu ne zaka fito kana cewa wai ai shekul islam ibnu taymiya wai ya ce waliyai sun fi annabawa ku da kuka ce masa shi makiyin waliyai ne ba cewa kuka yi makiyin waliyai ba ne to yaya makiyin waliyai zai fito ya ce waliyai sun fi annabawa wai ba ku da kwakwalen da kuke auna maganar da kuke faɗi ne shi yasa kuke tuka da warwara ai yaya makiyin waliyai zai zo kuma ya ce waliyai sun fi annabawa banda haukanka yaya zai yi ibn taymiyyah ba cewa kuke makiyin waliyai bane to yaya kuma za ka zo ka ce ya ce waliyai sun fi annabawa kuma abin takaici saboda wauta sai ka ce ka ringa ayyanawa kana yin ta'ayin cewa ai ya ce shehu ibrahim ya fi annabawa ya ce shehu ibrahim ya fi annabawa to ina ibn taimiyya ma ya yadda shehu ibrahim walihi ne ina ibn taimiyya ma ya yadda shehu tijjani walihi ne shehu tijjani ne zai gaya ma shi zan nuna ma shi karan kansa ya yi ikirari cewa ibn taimiyya bai yadda walihi ba ne shi zan nuna ma wajen in ma ya faɗi to ya ce Wani ya sun fi annabawa ina ya ce shehu ibrahim ya fi annabi ina ya ce shehu tijjani ya fi annabi shin ya yi da shehu ibrahim waliyi ne ma Ibn taimiyya ya yi da shehu Tijjani waliyi ne ma zan nuna ma wajen jahilci kai jahilcin kuma zai haifan ma da takaici cikin littafinka ku bari in sa shi ya yi magana sai mu je cikin littattafan ku bari na sashi ya yi magana Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane haka za mu ta ba ku magani idan na gama kuma zan buɗe nambar waya yanzu yanzu. Ah,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 yace as-salaful awwalu magabata na farko sun kasance ya tanaqalu na bainahu suna shiratar magana tsakanin su wane ya faɗa mu wane shi ma wane ya isar rajiyo daga wane ya isar menene wannan maganar cewa annan salimin bashar nagartattu daga cikin mutane afdalu min al-mala'ikati sun fi dukkan mala'iku daraja a Allah min gairi da kirin min wulidatin a cikin mutane na asarafin awwalu magabata na farko ba a samu mutum daya da yake karin wannan magana ba ya ce ba haka bane ba a samu wani Ya ce wa walam yukhalif ahadun minhum fi zalik malami da za a ce malami ne ɗaya tak in ce biya malami ɗaya tak wanda ya taɓa cewa a cikin salaf malami ɗaya tak wanda ya taɓa cewa in kushin kusa ne an bayi ya ce ba samu ba ya yi sabani da jungo ya ce a'a ni ina gani malamai mala'iku sun fi waliyai sai ce a salaf ne ba samu ba shi aqidar salafiyya in dai salafiya za a yi su wa ibrahim sun kuma mala'iku hmm. ita ibn taymiya su wa ibrahim sun kuma mala'iku ya ce kowa shi a cikin salaf bai san mutum da ya saba ba shi duk wanda ka ya ce mala'iku sun fi shehu ibrahim shi ba salaf bane in ji wani ibn shi ibrahim ya fi mala'ikan ibn taymiya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 Bashi a nan a fahimtar mutum ya duk wanda ya ce mala'iku waliyai sun kuma mala'iku yana kan kaulin salaf duk wanda ya ce mala'iku sun fi ibrahim yana kan kaulin masu ya zuciya yan son zuciya ne kan suke faɗin haka sai ce a wata faruqil ara'i da kuma rarrabuwar ra'ayoyi sai ce bakan kana zalika kal musafir inda sai amma cewa waliyai sun kuma ku abu ne tabbatacce a wurin magabata na farai ba abu ne da suke kokato suke faɗin shi baya da ba da abu ne tabbatacce a can ƙarshe shafi na ɗari uku ɗin da saba'in da ɗaya sai ke jakar kana salafu yuhaddithuna al-ahaditha a ba mu da wannan jahilcin kaɗai ba sai ka ƙara ba Eh, yaron prof ko zaba shi ban mu da wannan jahilcin warware eh, ka kaza mana aiki dan yanzu muka baka cikin mintuna biyar sai ka ba mu aikin da sai mun yi da tattafai. Eh, jahilcin ka cikin minti biyar ka ba mu aiki ma kai awa nawa ma kai awa nawa ba mu gama warware jahilcin ba ban mu da wannan zan bi ka daki daki da fannin adalci dole ne muku adalci a a dole mu muku adalci umarnin Allah ne ba umarnin ku ba eh, umarnin Allah ne wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl dole ne wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa shi yasa zan ma adalci zan bi ka daki daki eh, zan bi ka daki daki zan baka amsa dole in ma adalci eh, babu zagi ba cin mutunci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 nagartattu daga cikin mutane ba min al mala'ikaci sun fi dukkan mala'iku da jawon Allah to ka faɗi abin da ka karanto cikin majimu fatawa haka yake Ya eh, haka yake cewa nagartattu ko salihan bayi to da ana tambayar da zamma da haka ce ibnu taymiya a wajensa shehu tijjani ko shehu ibrahim nagartacce ne da Allah wa ya sanar da kai haka ina kuma ya ambaci sunan shehu ibrahim kuma da Allah daman Ibrahim taimiyya ya yadda da waliyai da hamma yanzu yake cewa waliyan nan sun fi annabawa ya yadda dama da waliyai to in ya yadda da waliyai yaya kuka ringa karya kuna cewa mu mabiyansa da shi makiya waliyai ne ba ma son waliyan Allah in dai haka ne dukkanin mai hankali zai san daman waccan magana da kuka yi a baya sharri ce dillalai sharri ne ku yanzu gashi da kanka kana ba da amsa kana cewa ibn taimiyya ya ce waliyai nagartattu na bayi salaf suna faɗi cewa sun fi mala'iku to kaga wannan ke nuna ma ƙarya ku kai musu a baya kenan abu na farko kenan abu na biyu kuma tambayar da nake daman a wajen ibnu taimiyya shehu ibrahim walihi ne daman a wajen ibnu taimiyya shehu ibrahim walihi ne to ni zan tabbatar ma cikin littafin ibnu taimiyya duk da bai yi zamani

malami da za a ce malami ne ɗaya tak in ji jami'a malami ɗaya tak wanda ya taɓa cewa a cikin salaf malami ɗaya tak wanda ya taɓa cewa bala in kushin kusa ne an bayi wani ya ce ba samu ba ya yi sabani da jungo ya ce a'a ni ina gani malamai mala'iku sun fi wani waliyai sai ce a salaf ne ba samu ba ashe aqidar salafiyya in dai salafiya za a yi su shehu ibrahim sun kuma mala'iku ibn taymiya su ibrahim sun kuma mala'iku ya ce kuma shi a cikin salaf bai san mutum da yake saba ba shi duk wanda ka ya ce mala'iku sun fi shobrayin shi ba salaf ba ne in ji wani ibn tabiya shobrayin ya fi mala'ika ji ibn tabiya kuma bai yi istisnafi ba kawai ya ce afdalu min mala'ikati sai ce ko min ghairi nakirin min wulzani yawwa yace shehu ibrahim ya fi mala'iku ya ce a wajen ibn taimiyya in ji ibn taimiyya shehu ibrahim ya fi mala'iku saboda shehu ibrahim walihi ne ko a wajen ibn taimiya to ƙarya kake yi zan buɗe littafi na karanto ma haka nake ba ku magani ai haka zan yi ƙarya kake wa ibn taimiya kuma alhamdulillahi mun samu riba tunda wanda kuka ce maki waliyai kuma yanzu shine kuke cewa ya ce waliyai sun fi annabawa kaga ai an samu riba ai Allah ya matsa ku haka dama gaskiya take to yanzu zan nuna ma kaga wannan littafin gashi al-furqan ne al-furqan al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan kaga li shaykh islam ahmad bin abd halim bin taymiya kaga shi ibn taymiya ne yayi rabewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan ashe ibnu taymiya ya yadda da waliyi kamar yadda kake faɗi waliyan Allah ya yadda da su waliyan shaidan ne bai yadda da su ba yadda ka faɗi haka ne ibnu taymiya ya yadda da waliyi amma na Allah waliyan shaidan ne bai yadda da su ba eh yanda ka faɗi har ma yana cewa waliyan Allah sun fi annabawa ko haka kake cewa ya ce ku to mu ɗauka a haka to amma shin da gaske ne ibnu taimiyya ya ce su shehu ibrahim sun fi annabawa wannan jahilcin ka ya kai ka da rashin fahimtar waye ibnu taimiyya da rashin saninsa cikin wannan littafi gashi cikin wannan littafi gashi alfurqan bayna auliya rahman wa awliya'ish shaitan kaga in ka duba cikin shafi na 89 ga maganar shekul islam ibn taimiyya akan ibn arabi wanda da shi ne zan auna ma shehu ibrahim da shehu tijjani ga abin da ibn taimiyya ke cewa ya ce fa'in na bin arabi ya ce fa'in na arabi ya ce lallai ibn arabi in ji wa in ji ibn taimiyya wa amsalahu da ire-irensa da ire-irensa tsaya kaga ire-iren nasa ta eh, ire-irensa zan nuna ma ire-iren nasa eh, su ne su shehu tijjani da su shehu ibrahim gashi cikin bai baina auliya rahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya eh, gashi in ka duba cikin shafi na 89 hau mai sharhi ne ibn taimiyya ya ce fa'in na bin arabi ya ce lallai ibn arabi wa amsalahu da ire-irensa ya ce da ire-irensa ya ce lalle ibn arabi da ire-irensa ya ce wa'inin da'awa annahum min sufiyati ya ce ko da sun yi da'awa su suna daga cikin sufa ya ce fahim min sufiyatil malahidatil falasifa ya ce su ɗin suna daga cikin sufaye mulhidai 'yan falsafa ya ce laisu min ta ahlul ilimi ba su daga cikin sufaye ma'abota ilimi su wane ne ibn arabi da ire-irensa ya ce fadlan an ayyakunu min mashayikhi ahlul kitabi wa sunna ballantana ma su zaman toshe wunai na ahlus sunna ma ba su daga cikin sufaye ma ma'abota ilimi ballantana ma su zamanto daga cikin shehunai na ahlus sunna yace kuma suna daga cikin sufaye mulhidai su wane ne sufaye ahlus sunna sai ce kalfudail bin iyad wa ibrahim wa ibrahim bin adham wa abi sulaiman ad-darani wa ma'ruf al-kirahi wal junayd bin muhammad wa sa'al bin abdullah waɗannan ire irensu in ka ji Ibn taimiyya yana magana sufai ahlus sunna ga ire irensu amma irin su arabi da ire-irensa yace suna daga cikin mulhidai mulhidai waɗanda suka ɓata addinin manzon Allah da falsafa ba su daga cikin sufaye ma'abuta ilimi ballantana ma su zaman tushe wune na ahalin sunna ma in jiwa in ji ibn taimiyya za a ƙara biya ma karatun saboda ba kwa ganewa gashi alfurkan ne Bai na auliya irrahman wa auliya shaitan ka gani shekul islam ibn taimiya ka gani to a cikin wannan littafin gashi nawa mai sharhi ne in ka duba cikin shafi na 89 gashi ibn taimiya yana magana dangane da shegunan su shehu tijjani a cikin sufanci su ne irin su ibn arabi irin su hallaj irin su ibn saba'in irin ibn farid to sai ibn taymiyyah ke cafa inna ibn arabi yace lallai ibn arabi wa amsalahu da ire-iren ibn arabi inji ibn taymiyyah yace wa in da'au annahum min as-sufiyyati yace koda sun yi da'awa da baka sun ce su suna daga cikin sufaye ya ce fahim su ɗin min sufiyatil malahidatil falasifati ya ce suna daga cikin sufaye mulhidai eh, mulhidai 'yan falsafa ya ce laisu min sufiyata ahalar ilmi ba su daga cikin sufaye fa ma'abota ilimi suwa irinsu ibn arabi irinsu shehu tijjani irinsu shehu ibrahim yace fadlan ballantana ma an ayyakunu min mashayikhi ahlul kitabi was sunnati ballantana ma a ce suna daga cikin shehune na ahlus sunna ba su ma daga cikin sufaye ma ilimi eh suna daga cikin sufaye mulhidai ne wanda suka bata wa manzon Allah addini da falsafa suwa ibn arabi da ire-irensa to wannan ibn arabi din nan tsaya kaga ire-irensa Eh, tsaya ka ga ire-iren su irin su ibn arabi eh, su ne irin su shehu ibrahim a ma'aunin ibn taimiyya tsaya ka gani kaga ibn arabi din nan wannan cikin littafin shehu ibrahim ne ka gan shi kashifin albasi ko kashifin ilbasi an da khatimi abil abbasi ka gani in ka zo cikin shafi na 254 cikin fasulun fi annan qaulal muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aitu Allah wa ma ra'aitu illa Allah muridi yace ya ga Allah shi bai ga komai ba sai Allah to tsaya ga ibnu arabi din da ibnu taymiya yace yana daga cikin mulhidai ba shi daga cikin sufaye ma'abuta ilimi a ahlus sunna to tsaya kaga matsayinsa a wajen shehu ibrahim eh, ire-iren nasa kenan da shehu ibrahim yi wannan fasalin zai yi ta'ayid na wannan fasalin na ganin Allah to sai ya ɗauko babban malamin da ke koyi da shi kamar kai ne kana maganan na hau sai kai fasali na fa'ili to sai ka ɗauko ka ce ai siba wai ya ce to haka shehu ibrahim ya yi cikin fasali na ganin Allah sai ya ce ƙala shehul akbar wal kibritul ahmar muhiddin bin arabi al-hatimi fil makiya yace ƙala shehul akbar shehu mafi girma ya faɗi wanda ya fi kowane shehu girma a wajen shehu ibrahim kenan wal kibritul ahmar jazzai ba mai wahalar samu waye shi muhiddin shine muhiddin ibn arabi shine ibn arabi al-hatimi kaga wannan ibn arabi din nan shine anan inda shehu ibrahim ke shine anan inda ibn taymiya ya kawo wannan da shehu ibrahim ya kawo din nan ko to kun gan shi ibn taymiya yana cewa shi da ire-iren safa suna daga cikin mulhidai gashi cikin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan gashi fa inna ibn arabi wa amsalahu lallai ibn arabi da ire irensa in ji ibn taimiyya da ire-irensa ire-irensa shine su shehu ibrahim gashi kirarin da yake masa qala shehul akbar wal kibritul ahmar muhiddin ibn arabi eh shehu mafi girma ya faɗi a wajen shehu ibrahim kenan ibn arabi din nan dai da ibn taimiyya ya ce yana daga cikin mulhidai to a wajen shehu ibrahim ashehul akbar ne a wajen shehu ibrahim al-kibritul ahmar ne gashi muhiddin ibn arabi kaga matsayinsa to ashe kenan ta nan za mu gane shehu ibrahim irin su ibn arabi din nan ne da ibn ya ce wa amsalahu da ire-irensa to kaga ire-irensa masu yi masa kirari shehu ibrahim cikin kashiful albasa, an faidatul khatimi abil abbasi faslun fi anna qawla muridi alfani fi hali sukuri wa ghaibati ra'aytu allah wa ma ra'aytu illa eh ka gani yace ashekul akbar wal kibritul ahmar shine dai wannan kaga ire-iren nasa kaga shehu ibrahim yayi da cewa shi irin su ibn arabi ne wanda kuma daman ibn taymiya ya ce ire-iren sa wa inin au annahum min sufiyati ko da sun yi da'awar suna daga cikin sufaye fahim min sufiyatul malahidatul falasifati yace su din suna daga cikin mulhidai na sufaye yan aqida kowa Allah su min sufiyati ahlil ilmi ba su daga cikin sufaye ma abota ilimi fa fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlil kitabi wa sunnati ballantana ma su zaman tu malima na ahlus sunna ma eh to kaga ire-iren sa Shehu Ibrahim kenan kaga hakkirari yake masa to kaga anan ka ce wai ibnu taymiya ya ce su Shehu Ibrahim sun fi mala'iku ƙarya kake masa ƙarya kake masa ƙarya kai wa ibn taimiyya a wani ibn taimiyya ma ire-iren su ibn arabi su shehu ibrahim kenan suna cikin mulhidai eh, wa'in da awa annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyatil malahidatil falasifati laysu min sufiyyati ahli ilmi fadlan an ay yakunu min mashayikh ahli kitabi was-sunnah amma aunin ibn taimiyyan kenan da shi na auna ma kaga ire-iren su ibn arabi kenan eh, irin su shehu ibrahim to kaga yanzu ai baka wa ibn taymiya adalci baka ce ya ce shehu ibrahim ya fi annabawa ƙarya kake masa sannan abu na ƙarshe tsaya shehu tijjani ya gaya ma da karan kansa shin ibn taymiya ya yarda shi walihi ne ko ire-iren su waliyai ne tsaya shehu tijjani ya gaya ma da kansa eh, wannan cikin jawahirul ma'ani ne bari shehu tijjani ya gaya ma da kansa shin ibn taimiyya ya yadda shi ɗin yana daga cikin waliyai su ɗin waliyai ne ibn taimiyya ya yadda da hakan ballantana ma haka ce ya ce sun fi annabawa tsaya shehu tijjani ya gaya ma da kansa eh, haka za ku yi ta jahilci muna ba ku magani shehu tijjani zai ma bayani eh, da karan kansa eh, shin ibn taimiyya ya yadda shi walihi ne ma cikin jawahirul ma'ani ne alqur'anin ku wanda babu kuskure a ciki kaga jawahirul ma'ani ko eh alqur'anin ku wanda babu kuskure a ciki to mu je in ka duba cikin shafi na goma sha uku shafi na goma sha uku daga nan ya kamata in fara ma shafi na goma sha uku gashi cikin muƙaddima ta jawahirul ma'ani muƙaddima ta jawahirul ma'ani shafi na goma sha uku an gane saboda nan ne ƙarshen shafin nan ne ƙarshen gurin da zan karanta amma mu fara daga nan ka sai kamata in karanta ma shafi na goma sha biyu kaga daga nan e to tsaya ka ji shehu tijjani ya yi ma bayani shi ibnu taimiyya ya yadda shi walihi ne ma ire-irensu ya yadda waliyai ne sai ga shi shehu tijjani ya kawo zancen abul hassan Shazili, ya ce ga shi yana cewa وقد ابتلى الله تعالى هذه الطائفة الشريفة يتي حقيقة ألا يا جربي wannan tawaga maɗaukakiya bil khalqi da halitta da mutane yace khususan bi ahli jidali yace musamman ma da ma'abuta musu Allah ya jarrabu sufaye da ma'abuta musu sai yace fa qalla an tajida minhum ahadan nan ya kamata ya zama to yace fa qalla an da minhum ahadan yace zai yi karanci ka samu ɗaya daga cikin su wannan ma'abota musu din nan sharaha Allahu sadarahu ka samu ɗaya Allah ya faɗaɗa ƙirjinsa ya yalwata ƙirjinsa litasdiqi litasdiqi saboda gazgatawa bi waliyin mu'ayyanin da wani walihi sananne zai yi karanci ka samu wani daga cikin wa'annan ma'abota musu ɗin ga sufaye wanda Allah ya faɗaɗa ƙirjinsa ya buɗe ƙirjinsa ya gasgata wani walihi sananne ya ce bar ya ƙulu laka bari dai zai ce ma na'am eh na'alamu anna lillahi ta'ala auliya'a zai ce ma ai eh mun san Allah yana da waliye wa asfiya'a Allah yana da zaɓaɓɓu maujudina kuma su dinnan samammu ne akwai su walakin aina husaini cewa suna ina e suna ina wai haka waɗanda suke musu dinnan za su ce Ya ce fala na zukuru fala ta zukuru ya zamanto an gane ko kuma fala na zukuru lahu ahadan yace bu za mu An bata masa mutum ɗaya ba cikin waliyan illa wa ya hudu ya uhu, face ya fara yana tura walihin yana ba walihi bane wa'annan da Allah ya jarrabu faye din da su yace wa ya ruddu khususiyat Allah ta'ala anhu yana komar da khususiyar Allah ga waliyin nan yana Allah bai bashi ba haddai zuwa tsaya inda ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani sai ya ce har anan ya ce famin aina li ghairil walihi ya ce ina wanda ba walihi ba yake da dama an yanfiyal wilayata an insani yake da dama kore walikantaka ga barin wani mutum ya ce shi ba walihi ba ne sai ce ma za ka wannan ba komai bane wancan ba komai bane wannan abun illa mahadu ta'assubin face tsantsar ta'assubanci ka cewa na ba walihi bane eh sai ce kama ra kamar yadda muke gani ana cewa mu ba waliye bane kowa na ba walihi bane ko yan mu ba waliye bane kama ra kamar yadda muke gani fi zamanina haza fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan shehu tijjani ne fa ya kawo min inkari ibn taimiyya alaina na inkarin ibn taimiyya gare mu e wa ala ikhwanina min al'arifina na inkarin ibn taimiyya ga 'yan uwan mu arifai ya ce ba waliyai ba ne shehu tijjani ne fa yake faɗin wannan magana ba. eh shehu tijjani ne ke faɗin wannan maganar eh, shi ya kawo cikin littafi ibn taimiya yana inkari ga 'yan uwansu a rufai yana cewa su ba waliye ba ne to ta yaya dan allah banda jahilci da ha'inci ka ɗauko ka ringa cewa a ibn taimiya a wajensa shehu ibrahim ya fi annabawa ga shi kuma nan shehu tijjani yana cewa Ibn taimiyyar nan fa bai yadda mu waliye bane ba fa yanzu don Allah nan baka yi ha'inci ba wato yadda prof yake kai ma haka kake ko kai naka ya haɗu da jahilci da wauta tunda mutanen nan kuna cewa ba su yadda da waliye ba to in ba wauta ba yaya kuma za ka dawo ka ce wai sun ce waliye sun fi annabawa kai da ka ce ba su yadda akwai waliye ba kuma dan Allah banda wauta kuma yanzu ka dawo ka ringa cewa wanda bai yarda da walihi ba ma har yana da aqidar walihi ya fi mala'ika dan Allah banda jahilci haka ce yanzu yana cewa ma walihi ya fi mala'ika shi da bai yarda da walihin ba ma sannan gashi yanzu shehu tijjani yana gaya ma ibnu taymiya bai yarda su waliye ba ne ibn taimiyya bai yadda yan uwansu a harfai waliyai ba ne su waye yan uwan nasu ibn arabi da na nuna ma cikin littafi na ibn taimiyya ya suna daga cikin mulhidai ba su daga cikin sufaye ma'abuta ilimi ballantana masu zamanto ahli sunna to wai irin wa'annan ne fa ire-irensu wai kake cewa ya ce wai sun fi annabawa saboda ƙarya saboda jahilci da wauta da ha'inci gashi famin aina da ghairil walihi cikin jawahirul ma'ani ne fa nake karantowa eh, kada ka zama makawo tsa'in nuna ma bangon gashi cikin jawahirul ma'ani ne jawahirul ma'ani ne nake karantawa gashi cikin muqaddima cikin muqaddima gashi cikin muqaddima Shehu Tijjani ya kawo Ibn taimiyya yana kore su yana cewa su ba ba bane gashi cikin muqaddima shafi na goma sha uku gashi famin aina li walihi an yanfiya wilayata an insanin ma ka illa mahadu ta'assubin ina wanda ba walihi ba yake da dama kore walikantaka ga barin wani mutum saboda ibn taymiya ya kore musu suka ce ma zaka illa mahadu ta'assubin ai wannan ka ce mu ba ba ne ba komai ne face tsantsar ta'assubanci kama nara kamar yadda muke gani fi zamani na haza a cikin zamanin wannan kamar yadda muke gani min inkari taimiyya ta alaina na inkarin ibn taimiyya gare mu mu ba waliyai ne. wa ala na min al'arfi na na inkarin ibn taimiyya ga yan uwan mu arfai yana cewa su ba waliyai bane yana kore walikantaka su to wanda shugunanka suka tabbatar ibnu taymiya yana cewa su ba waliyyi bane da yake kai jahili ne to ɗayan biyu ne imma dai malaman naka ne jahilai ba su gane cewa ibnu taymiya ya yarda waliyyi bane suka jahilce shi suka ce ya ce shi bai yarda waliyyi bane imma kuma kai ne jahilin an samu dai jahili guda ɗaya eh, fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal a samu jahili guda ɗaya imma su ne jahilai imma kai ne jahili su gashi suna cewa yana kore musu walikantaka ma yana kore musu walikantaka yana kore wa ‘yan uwansu walikantaka amma kai ka ce yana tabbatar da walikantakarsu har ma yana cewa sun fi mala'ikun Allah gashi cikin jawahirin ma'ani gashi cikin muƙaddima shafi na goma sha uku gashi ka gani eh kama na rafi zamani na haza kamar yadda muke ganin cikin zamaninmu wannan min inkari ibn taymiya alaina na inkarin ibn taymiya gare mu wa ala na min al-arifina haka kuma ga ƴan uwan mu arifai yana cewa su ba waliye bane amma kace ya ce sun fi annabawa a'a sun fi wannan kai sun fi mala'iku afwan to tsaya ka ji wasiyar shehu tijjani gare ka yi tsaya ka ji wasiyar shehu gare ka ya ce fahazar ya akhi mimman kana haza wasu ya ce kai a hirkoza a hirkoza ka kiyaya daga wanda wannan ta kasance su fasa? cewa mu ba waliye bane duk wanda ya ce mu ba waliye bane to ka kiyaye shi ballanta na ka je cikin littafin sa kana dauko hujja cikin majmu'ul fatawa Fa hadar ya akhi man kana hadha wasfuhu ka kiyaya ka kiyaye a hirɗinka ka kiyaye daga wanda ya kasance irin su ibnu taymiya ba wa firra min mujalasatihi wa من مجالسته فرارك من السبع الضار يا ad يا iya gudunka iya ladanka in kaga irin su ibnu taymiya ka guje wa zama da shi in kaga zaki kake gudu gashi yanda in kaga zaki kake gudu aka zaka guje wa ibnu taymiya eh da irin ibnu taymiya haka zaka guje amma kai ka je cikin littafin sa ma ka dauko kana cewa wai ya ce wai shehu ibrahim ai ya fa annabawa wai shi ne ma salafiya ta gaskiya amma shi tijjani yana ce ma gashi ibn yana fa mu nan ba wani ba ne kama na rafi zamani na haza min inkari ibn taimiya ta alaina wa ala ikhwanina min al-arifina muna gani ibn taymiya yana mana inkari yana wa yan uwan ma'arufai inkari yana cewa ba wani yi bane yana kore fa fahazar ya akhi man kana hadha wasfu ahir ka kiyaye wanda sufarsa ta kasance irin ta ibn taymiya wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i darri in kaga irin su ibn taymiya ka guje kamar yadda in kaga zaki zaka gudu cikin jawahirul ma'ani ne fana gashi Sana cewa ibn taymiya yana cewa su ba wali bane amma da yake kai jahili ne ka zo kana cewa ai ya ce ai shehu ibrahim ai ya fi eh, wannan ai ya fi mala'ikun allah ina ya faɗi ina ya faɗi wannan abu ina ya faɗi ga shi kuma shugunanka suna bai faɗi ba ma shi bai yadda ma wali ba ne haka suka ce saboda mai su ɗin su ɗin irinsu ibn arabi ne eh, Eh, wala na san ka sha karatu shi yasa zan kuma buɗe layi shi ne dai abin da na tattauna a nan abubuwa ne ba su da yawa eh, ba su da yawa eh, na farko ka ce ibn taimiyya ko ya ce shehu ibrahim ya fi mala'ikun allah haka ka ce to ƙarya kake yi ƙarya kake masa gaba ta farko ma shin a wajen ibn taimiyya ma shehu ibrahim walihi ne ma shehu tijjani walihi ne in ka ce shehu tijjani walihi ne a wajen ibn taimiyya ko shehu ibrahim walihi ne a wajen ibn taimiyya to shehu tijjani da ya ce ibn taimiyya bai da su waliyai ba ne da ire-irensu karya ya yi kenan ko mai ya yi dole kai bayani ai dole kai bayani in ma dai kai ne kai ko shi yayi dole a samu ɗaya eh dole a samu ɗaya da ya ce ibn taimiyya nemi musu inkari yana kore walikantakarsu famin aina li ghairil waliyi an yanfiya wilayata an insanin ma zaka illa mahadu ta'assubin kama rafi zamani na haza min inkari ibn taymiyata alaina wa ala ikhwanina min al na. ya akhi mimman kana haza wasfuhu wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i darri Shehu Tijjani ce in kaga Ibn Taymiya ko irin ibn taimiyya to iya gudunka iya ladanka ya ce kuma yana wa ‘yan uwan ma'arfai inkari yana cewa ba waliyyai ba ne kai kace ya ce waliyyai ne ko kaga jahili ne kai karya kake masa tsaya mu danna shi yasa karya kai masa in kuma ka ɗauka e ba kai masa karya ba to su su waliyan su da suka ce ayyane musu inkari to ya za ka ajiye wannan maganar tsayan ƙara danna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 بعد تشتت الاهواء باهلها وتفرق الاراء فقد كان ذلك كالمستقر عنده yace السلف الاولون ما magabata نفرقوا sun kasance ya tanakalu na bainahu suna ciratar magana tsakanin su wane ya faɗa ma wane shi ma wane ya isar rajiyo daga wane ya isar menene wannan magana cewa annan salihul bashar nagartattu daga cikin mutane abu ƙalu minal mala'ikati sun fi dukkan mala'iku daraja a auren Allah min gairi da kirin yi wuri zalik a cikin mutane na asarfin awwalu magabata na farko ba a samu mutum ɗaya da yake karin wannan magana bai ce ba haka bane ba a samu wani Ya ce "Wa walam yukhalif ahadun minhum fi zalik malami da za a ce malami ne ɗaya tak in ce biya malami ɗaya tak wanda ya taɓa cewa a cikin salaf malami wanda ya taɓa cewa mala'iku sun ne an bayi waliyyai yace ba samu ba ya yi sabani da jumhur ya ce a'a ni ina gani malamai malamu sun fi waliyai sai ce a salaf ne ba samu ba ashe aqidar salafiya in dai salafiya za a yi su shehu ibrahim sun kuma mala'iku wani jami'a su shehu ibrahim sun kuma mala'iku yake ko shi a cikin salaf ɗin tak in ji mutum ya malami tak <laughs> wanda ya taɓa cewa a cikin salaf malami ya tak wanda ya taɓa cewa mala'iku sun kusa ne an bayi waliye yace ba samu ba ya yi sabani da jumhur ya ce a'a ni ina gani malamai malatiku sun fi waliyai sai ce a salaf ne ba samu ba ashe a ƙidar salafiya inda salafiya za a yi su shehu ibrahim sun kuma hmm? ibn taymiya su shehu ibrahim sun kuma malatiku ya ce kowa shi a cikin salaf bai san mutum ɗaya ne saba ba shi duk wanda ka ya ce mala'iku sun fi shehu ibrahim shi ba salaf ba ne in ji ibrahim ibn shi ibrahim ya fi mala'ikan ibn taymiya kuma kaji shahidi to ba matsala eh, ai ɗayan biyu ne to sai ka zo ka ba mu amsa kan magana shehu tijjani da ya ce ibn taimiyya bai yadda su waliye ba ne eh, eh, bai yadda kuma gaskiya ya faɗi na nuna cikin littafin ibn taimiyyar saboda su su shehu tijjani da shehu ibrahim sufancin ibn arabi suke bi a kansu suke tabiya na da wahadatul wujudi mai Allah eh, sufancin da suke kai kenan na wahadatul wujudi mai Allah to yaya kuma wayanda suke bin wanda ibnu taimiyya ya kwankwasa ya ce shi ibnu arabi fa da ire-irensa su ne irin su shehu tijjani da su shehu ibrahim ko da wa da wa annahu min sufiyati yace fahum min sufiyyatil malahidatil falasifati yace laysu min sufiyyati ahli ilmi yace fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlil kitabi was sunna yace irin su ibn arabi fa yace ko da sun fadi da baka cewa su sufaye ne to mulhidai ne ba su daga cikin sufaye ma abuta ilimi ballantana ma a ce malamin ahli sunna ne in jiwa in ji ibn taimiyya kuma na nuna ma ire-iren su ibn arabin irin su shehu ibrahim ya faɗi da bakinsa eh, na karanto ai na nuna ma eh, to kaga shi yasa kuna tara jahilai ku jahilai kuna wawaitar da hankalinsu shi yasa da Allah ku samun nan bakira ne eh, ku samun nan bakira da Allah haka nake ai ni zan sa nan bakira wallahi ban ga da ya sai zo ya kwace ka ba ƙarya kake wa ibnu taymiya shi wannan kama sun ƙaryata ka shi tijani ya ƙaryata ka ƙarya kake ibnu taymiya bai yadda ire-iren su waliyi ba ne ƙarya kake shi tijani ya tabbatar da aka cikin jawahirul ma'ani sai dai kuma yanzu in shi ne yayi ba daidai ba kai kai daidai to sai ka fito ka gaya mana haka ka ce shi din ba daidai yayi ba kai din kai kai daidai hmm, to yanzu nan sai yi ridda kuma riddar ɗariƙa da kake gani ta fi riddar musulunci dole dai a samu ɗaya imma shehu tijjani da ya ce ibn taimiyya yana ganin su ba waliye ba ne <laughs> to imma dai ba daidai ya faɗi ba imma kuma kai ne ka faɗi daidai har da cewa ai ibn taimiyya ya ce shehu ibrahim ya fi mala'iku haji da allah ku samun nan waya eh sai a sa number waya eh ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira eh ta whatsapp kawai ake kira eh in nayi ni number waya nake sawa a ah, to ake kira eh. Allah na tuba duk wanda ya zo ba sai na bashi magani ba sai dai ku yi zagi a comment zagi a kwamin dai kwa iya yi amma ba ku yi ku bugu a yi maganar karatu ba a waye zai yi a kai in na tarfo jahilan nan kai kana ganin akwai ɗarika akwai wani a ɗarika da zai iya kara wa'annan jahilan in na tarfo su wala babu in kuma akwai gwada kira eh, ta wasan ake kira kawai mm, shi yasa jahilci kai eh, jahilci kai kuma mun haska kuma mun baka magani Eh, wala ko kunya bai ji bai tara jahilai yake musu karya Idan salafiyya in je salafiyya za a yi su shehu ibrahim sun fara in ji wani tabiya su shehu ibrahim sun kuma mala'iku ya ce ko shi a cikin salaf bai san mutum ɗaya da saba ba shi duk wanda ka ji ya ce mala'iku sun fi shehu ibrahim shi ba salaf bane in ji wani ibn tabiya hmm. shehu ibrahim ya fi mala'ika ji wani tabiya kuma bai yi isa istisnafi ba kawai ya ce afdalu min al-mala'ikati sai ce ko min ghairi nakirin min wani zalim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 shi ba ya cewa in sun kusa ne an bayi ya yace ba samu ba ya yi sabani da jumhur ya ce a'a ne ina gani malamai mala'iku sun fi waliyai sai ce a salafi ba samu ba ashe aqidar salafiyya in dai salafiya za a yi su wani ibrahim sun kuma mala'iku wani taymiya su wani ibrahim sun kuma mala'iku ya ce ko shi a cikin salaf bai san mutum da ya saba ba shi duk wanda ka iya ce mala'iku sun fi shi ibrahim shi ba salaf ne ijma da ibn taymiya shi Ibrahim ya fi mala'ika Jibril jami'a to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to ganin ba nan da Allah ni dai ban ga wani ya yi kira ba ni dai ban ga wani ya yi kira ba eh, ban ga wani ya yi kira ba har yanzu ga nan wato ni na rasa ku da kuke yanzu cewa ibn timiya din maƙiwaliyan Allah ne yanzu duk karya ne kenan <coughs> wallahi da kuna auna abin da kuke faɗi ko Allah wani wautan ba za ku yi ba wallahi da kuna auna abin da kuke faɗi yanzu yau kai ne kake ta ibnu taymiya ya yadda akwai wani. yau kuma hamma yana sun fi mala'iku su shehu ibrahim a assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akarba kalla an yi sallah lafiya alhamdulillah lafiya kalau ya haji ya ibada ubangiji Allah maimaita mana amin amin amin ya haji akarba kalla yana ji kana warware jahilcin wannan bawan Allah jahilcin ma wannan ma ai ya fi karfin ma tunanin dan adam wallahi wallahi dai ya za ka haɗa mala'ika mala'ika ka haɗa mala'ika da wani fuskar wani wani mutum kuma a cikin wayar shi Ibrahim <laughs> wallahi akramu Allah Allah dai saka da alheri wallahi bayani dai yayi kyau kuma mutane suna ganewa su ma kuma fatan da muke musu idan masu shirya ne ubangiji Allah shirye su amin wannan shine fatan mu eh in ba eh masha Allah Allah ya saka da alheri Allah ya biya amin amin nagode ya jazakum wannan mu ma fatan mu kenan wallahi ku gane Allah ku san ake bera suka dora ku fatan mu kenan wallahi eh wallahi malam khidir malam khidir ina ma fatan alkhairi za mu damu ci gaba da karatuttuka insha Allah la akwai bayan Allah da suka sani ayyuka ne cikin azumin nan wallahi kuma ka san mutum ya dora ma amana Eh, to ba lalle ba ne ka ba wani ya yi kamar yadda za ka shi ya sa wallahi na haƙura amma za a ci gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am Allah ce maki malam barka da zuwa dan uwa da muke magana yana da zaharaddin na baturiya na'am zaharaddin na baturiya muna jinka ya gari ya al'amura alhamdulillah ya abubuwa kuma ya fama da jama'a to wallahi ana nan ana yi Allah ya karba mana wallahi na ga ina neman layin ka ban samu wallahi okay Allah sarki na kira amma fatan alkhairi ne kuma wannan sabon masallaci da aka bude ina so zan zo sallah amma kuma ni ina nan yanka kaba ne eh ma yi magana ta kasa insha Allah ba ma'ana to shikenan alkhairi amin gode eh ga wannan ga yana kira akwai wanda na ga yana kira ga wani yana kira yanzu ko wannan ne to dan uwa wanda yake kira ka sake kira ga wannan na ga yana kira ya eh, magana ce fa ta karatu littafi aka buɗe ka ce ibn taimiyya ka ce ibnu taimiyya kai ka faɗi da bakinka ya ce shehu ibrahim ya fi mala'ika ko haka ka ce saboda ya ce cikin magabata suna cewa ai walihi ya fi mala'ika sai ka kama sunan Shehu ibrahim ka ce ai salafiyan ma ta gaske shine shehu ibrahim ya fi mala'ika Shi ne salafiya ta gaskiya tambayar da na fara yi shi ne a ma'aunin ibn taimiyya shi shehu ibrahim ma wali ne zo ka tabbatar da haka kun kuma ka tabbatar da haka to karyata shehu tijjani kai da shehu tijjani ya ce san bai yadda waliye ba ne su cewa yake masu ba waliye ba ne kaga wajen kuma na dora hannunka na karanta ma na ja bakin na fassara ma cikin jawarin ma'ani mukaddima eh, shi tijani ya tabbatar ibn to kaga a nan kenan kai ka jahilci magana ibn taymiya abu na farko kenan eh ka kai ka jahilci maganar ibn taymiya eh, da Allah ai maza maza abubu. ku yi maza maza ku in um, um, um ba ka ba zan tashi ni dai na tabbatar ma da gaskiya an ka karɓa ruwanka kana ƙasa kana kallo na kana ƙasa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam usman ya malam ina wuni ina gaji an yi sallah lafiya alhamdulillah ya ibada ya wajen alhamdulillah malam ai na saurari program kuma alhamdulillah program ya yi kyau sosai A to na rasa gane ma su irin waɗannan mutanen da suke tunani kafin su yi magana ko ba sa aunawa ne kafin su yi raddi ko karancin sanin ma fahimtar wani ne shekul islam ibn taimiyya sa suke masa karya ko kuma su ta kokarin cushe-cushe a cikin abin da ma ba shi da asali ko kuma ba su sanya yake ba na rasa ganewa wallahi dukkanin su malam za su yi magana a cikin islam sai dai sun yi ƙarya a ciki wannan san zuciya ne da jahilci haka ne wallahi duk sun za su yi magana akan shekul islam malam zai wahala ka ji ba ƙarya za su yi ba yana da wahala su wata faɗi wata magana ka ga ba ƙarya su kama bawan allah nan ba wurin kunya kawai ke al'umma sun gama gane su fa Allah barin kunya kawai suke yi musamman yadda kuke tona musu asirin nan ku buɗe littafin su ku karanta ku sa hannun ku ku nuna bakin kowa ya karanta wani wani fahimtar larabcin ya karanta ya karanta zai gane amma su ba sa iya ba sa iya faɗin hakan sai dai kansu ce ibnu taymiya ce ba za su taɓa buɗe littafin ko bangon littafin su dauko su ce ga bangon littafin nan dan haka a cikin littafin shafi kaza bari mu nuna muku ban taɓa ganin wani shehun dariƙa yayi haka ba sai da kan kulle yau min kawai su ce an faɗi an faɗi amma ba sa nunawa Allah ya sa mu dace malam Allah ya sa mu dace ka koma ne a malam ban koma ba sai jibi saturday to ban dai sani haka amma ma yi magana ta kasa ba mu ala malam zan kira zuwa anjima da daddare insha Allah to shi lafiya eh, zan fa tashi ba zan tashi zan tashi to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na barka dai assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah barka dai to ina jin ka kuma na Allah akwai wata ƙara tana shigowa ne in tana shigowa in canza waje ga wani yayin kira assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ga wata malam na'am an mu lafiya a gida ya ibada alhamdulillah ya jama'a ai sallah lafiya wallahi alhamdulillah Allah karba mana sunana Muhammad Gazali daga nan Najeriya Kaduna to malam Muhammad Gazali muna jin ka daga Najeriya Kaduna to alhamdulillah Allah ga wata malam to ni ina so in sani ne shi shi um, shehu tijjani an ce mana ba su zamani da ibn taimiyya ba hmm. da farko kenan na biyu kuma ibn taimiyya ma bai san wani shehu tijjani ba hmm. to ya haka ya har ya ya aka yi har ya ambato maganar shehu ibrahim har ya ambaci cewa ai shi ma yana cikin waliyai <laughs> abubuwan nasu ne dai abubuwan nasu ne dai gashi nan ne kawai dai kawai tsoki burusu kawai da kuma wasu irin shaci faɗi kawai na na rashin tunani na rashin na rashin na rashin karatu da shauransu kawai a wannan haka ne gaskiya ne wallahi <laughs> eh dole ka yi wannan tambaya kuma an kore duk wasu waliyai da suka da suka aminta da su an nuna cewa ga matsayinsu ba waliye ba ne kuma an kore an abin da sauransu amma kuma suna so sai sun cusa mana shehu ibrahim a cikin wirki da a cikin waliye wanda kuma shi ibn taymiya ma bai san da su ba bai san da shi ba bai ma aminta da shi ba bai ma yi kuma wani zamani da shi ba eh, Allah ya san zuciya Allah da yake suna ganin jahilai suke tarawa wannan haka yake wannan haka yake wannan haka yake Allah ko ban ya sa su gane amin amin fatan mu ke fatan alkhairi Allah ko ban ya tumake ku amin amin jazakumullahu khair Allah ya mu dace jazakumullahu khair amin amin jazakumullahu khair nagode to akwai wani yayi kira da an sa Allah tambaya ta mai hankali kenan yaya aka yi ma shi da bai zamani da shi ba kaga ko za <laughs> ni wallahi wani abu in suka yi ko ta bakin malam usman da ya sauka da ya ce wato wai ba sa tunani ne za su yi magana wa alaikum salam barka dai barka da kishiyar kashiyar malam yanzu barka da gajiya an yi sallah lafiya hello alfa shi alfa ba da fama da jama'a to la alhamdulillah Allah karba mana na ce yanzu nake sauran live naka to na gama tsammani ma a yanzu ake sa ake gudanar da abun ashe ma ba yanzu ba wallahi ah, akwai mai jima da yanzu yanzu ake hello ok eh lalle na fahimta eh a yanzu ake yi eh na ce dangane da mafiya da ake magana a kanta nan na'am eh, kana zina ina jin ka sosai muna jin ka yau na ce dangane da madda da ake magana a kanta na shi wancan ɗan bidiyar da ya magana a kan ibn tamiya din nan eh ai malam ba wai zallan ƙarya ba wai zallan ƙarya ne kaɗai za a rifarin maganan su akan ibn tamiya da ita ba hmm. bayan ƙarya ma akwai abin da ake cewa ta harifi <laughs> to ma'ana filifin ne mutane ne wanda suke da tarihi ne girman gaskiya cikin lamarinsu ba sa fahimtar magana ko kuma in sun fahimci abin da ake nufi na gaskiyar to saboda kare wata aƙidar su na addinin su ko kuma wata manufar su ta daban haka sai su juya magana daga asalin abin da ake nufi zuwa asalin ba haka ake nufi ba wallahi gaskiya ne yanzu bari mu baka misali guda ɗaya da wani abun da ya faru da Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo lokacin da ya bada fatawan cewa ba a haɗa mutane a ji a addu'a domin shiga sabon gida. Hmm. To anan sai na ga ina bibiyan social media da bangaren Facebook wallahi na faɗa ma sai na ga yan bidiyan nan sun ta da ƙayar baya sai su shi suke yi sai suka je suka ɗauko wani hadisi a cikin littafin kitabul azkar na imamun nawawi akan cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin muslim ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ai wancan addu'an da ah, abun nan Sheikh Muhammad Sani Umar Rizal da ya bayar da cewa in an shiga sabon gida a yi wannan addu'a shine la wata ah, la a wannan ah, abun nan walau la idda khalta jannaka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah din to sai suke cewa ai ba wai gida ake nufi ba actually ana nufin wajen irin idan mutum na tafiya ya zai zauna ya huta din nan ne to idan ya zo wajen da zai dan huta ya da zango kafin ya tashi ne ake so ya na addu'a so saboda haka ba gida ake nufi ba to kun wallahi da na bibiye hadisin sai na ga actually sun tawaye tawaye tawaye da yawa a cikin a cikin a cikin hadisin kuma sun wai abubuwa da yawa domin kawai a cikin manufarsu hmm. to gaskiya malam ni abinda nake so a wasu a bayani a kansa shine a dinga fitarwa da al'umma irin ta harifin da suke maganganun ahlus sunna <laughs> gaskiya a wasu a bayani jama'a su fahimci cewa bayan karyan ma da suke yi to fa akwai ta a cikin lamarin su yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ko kuma yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi kasan suna da kamanceceniya da yahudawa ne su wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi eh suna da kamanceceniya da yahudawa ai haka in bid'a sharrin su sharrin su duk wani sharrin da ake Allah da Allah ta da alƙari mu muna nan muna da bibiyan ku da duk lokacin da suka kulle wani abu to muna nan zamu da shafukan ku yin ganin an ba su magani domin gaskiya magani ake ba su kuma kuma ina baka tabbaci wannan ka tashi a wannan majalisan majalisin naka babu wani dan bidiya da zai kira ka domin dai a cikin wata ilimi babu wani dan bidiyan da zai kira ka eh, in dai kaga wani ya kira ka to ko dai sa da jijiyar ruwa a yi bala kuma ya zazzage ka ya kauce ko kuma da wani abu makamancin wannan amma dai wannan magana ga ta nan an gwada musu tankar da ah, wata daren goma sha biyu ga ta nan kowa da kowa ya gani a cikin littafin su har bangon littafin an gwada musu jawahirul ma'ani ne na gaskiya gaskiya ne akwai wani dan uwa ne ya kira ta wata namba da nake da ita na masha Allah akwai wani dan uwa da yake kira ba ta namba bane na masha Allah jazakumullahu khairan ya shek na gode sosai da lokaci da ka bari to Allah akwai wani ɗan uwa da kake kira ta wata namba ba ita ba ce nambar gane ce ma kake kira da ita ba ta wannan nambar ba ne wannan wayan ma da shi nake karatu nambar ta najeriya ce ga ta nan kuma in ka duba cikin facebook ɗin nan gashi nan na yi point ɗinta assalamu alaikum ok wa alaikum salam alkanan ya gida ya ibada alhamdulillah ya ini yau ya safiya to wallahi alhamdulillah ya wajen to barka mu da sallah Allah ya karba mana barka dai amin amin Allah ya maimaita mana amin amin na ga karatu na ga karatu masha Allah jazakumullah khair amin amin amin jazakumullah khair masha Allah gaskiya muna muku fata alkhairi kuma ku ci gaba da aikin da kuke yi wallahi mutane na fahimtar karatu wato haka ake so shi ya samu wallahi ko da zan gama na ga na ga Dr. Jamil ya dauko na ya dauko wancan abin fasadi sha ta sha ta bashi amsoshi sha ta bashi karatu ka a wayannan mutanen kullun cikin wauta gaskiya ai muna bibiya duka bisa ga Facebook nan duka social media muna bibiya duka karatun da aka yi Allah ya shirye su Allah ya sa su wallahi abinda abinda kuka wallahi ku ci gaba wallahi waɗansu ma ba su san ma inda ake ba kuma sun hara gane su ma sun hara gane makircin su da ƙarya da suka ƙarya da wani kazahin da suka ta yi ba aya ba hadisi ba ba karanto magana cikin littafi ku sai ku ce ku haɗe magana haka kawai wallahi haka sai gaskiya ne ai in ka ce abu mutum yi abu karantowa za ka yi kuma ka karanto ga inda ya ci abu kamar da ka yi in ga ka karanto ga jawahirul ma'ani ai na gama dr jamil shi ma haka ya ɗauko jawarin ma'ani yana karantar da shi yana ɗauko kuma abin ga littafin konakriya ta shau ibrahim ya shi ma shi na biya mai karatu ciki saboda allah abin da yasa ba su yi tsakani da Allah na an kana yi abu kai tsakani da Allah ka ce ani ga fahimta ta akan abu amma ba sai ka ce wai kai mutane ka sun ce kaza an ce kaza ko ke kuma abin da mutum bai ce ba kana mai kare ya ce Allah ka saki Allah ya shirye su Allah ya sa amin amin amin amin wallahi Allah ya biya ku Allah ya biya ku aikin da kai Allah ya sa cikin mizani dukkanin ku amin da zaku na khair na gode akwai wa'insu suna ta kira wa'insu suna ta kira za mu kiran wannan wai ibn wallahi kana ji ko zama akwai rainin hankali cikin abin naka fa wallahi wai ibn taimiyya ya ce shehu ibrahim wai ya fi mala'iku <laughs> wallahi akwai rainin hankali cikin abin naka wallahi wawaye ka samu ko assalamu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh sai kalkanawi barka da ya gida ya ibada ya wajen Allah lafiya ya wurin eh alhamdulillah an yi sallah lafiya to masha Allah barka da sallah Allah ya karɓa mana amin ya rabbil alamin Allah ya maimaita muna insha Allah eh mun ji karatu raddi zuwa ga koza game da karyan da ya ma shekul Islam Ibn taimiyya. na'am eh muna ji yawwa ce to ni malam ka sa abin da ke bani tausayi ko a'a Waton shi waton mabiyan su Adam Koza ni suke bani tausayi. Hmm. Eh, domin yanzu misali gashi ya yi magana, hmm. gashi ka zauna, gashi ka sa numba, kai mishi raddi, ya ce ibini taimiyya ya fadi wato kamar ibi jami'a ma eh, yana support eh, tafarkin sufancin shek ibrahim yas da kuma shehu tijani da sauransu ne she ga shi ka zauna ka ce ko za abinda ka fadi karya ne don Allah malam wanda ke son a fahimci gaskiya kuma mai son ya kunyatar da masu karantar da suna me ya kamata ya yi sai sai bugo to ni malam ni dai gaskiya ban tamani na yi karatu ce abin ga jani wani zai ce a ah, yusho karya kake yi bulu ne kuma ya sa nan ban kira kiran shi ba Allah ya kiyaye ta da su dai ma abin da nake karantarwa ma ni ma ban da confidence kenan wato ban da ya ake fadi ta wasa confidence akan na sa abin da nake karantarwa karya kenan gaskiya ne yawa tun da gashi an sa number kuma aka ce karya kake yi ai dole ko ka kare kanka amma kai shirun kaman ka yarda yanzu da abin da wani abu alkana wuce fadi kenan wallahi haka ko ba haka ba shek alkanawi a wannan haka yake gaskiya ne yawa magana ni kai ka ce gashi gashi gashi aka zo aka ce a a a kuma shek abin da ke bani mamaki wato wangan ga ya gwada su eh, muniru adam koza ba karatu suke ba alma karakan da ba su karatun sunna aka kuma ni ba su karatun ma tarikansu gaskiya ne gaskiya to yanzu don Allah jawahir mani abin ga kana fadi yau ba yau ka fara kawo maganan eh, da su shautu suka fadi cikin mukaddima na jawairin mani gaba fa ka fadi shi kan social media ka maimaita shi ya fi su goma don Allah in dai mutum na karatu sai kalkalawi bai isa ya je tabbatar maganar na nan ko ba shi ba iya so daga yau daga gobe ba zai kara maimaita irin wannan jahilci ba eh? in dai mutum talibi ilimi ne fa doni ran da na fara jin kafiri na ce fa ka gani alu sunna ne kuma na yarda da karatun da kake ko ban duba ba ina da jawairin mani kana fadi na ce a ah, shekar kana magana da kake fadin gafa gaskiya ne wallahi zuwa na yi na je na duba shi cikin jawairin eh, ma'ani na gani eh gashi lalle sun kawo sun fari shekul islam ibn taimiyya ya saba musu kai bu wani bugun da nike da shi kuma na je na bidi amma baka samu shi cikin wannan shafin da kai kake fadi ko ko shafin da ni nike da shi ma na eh, eh, Beirut Lebanon wanda kake fadiwa Sheikh Alkanawi she peji na da naka bai dace ba na duba na farko na ce a to amma kuma mutum bai yi zo ya zauna haka mutumi malamin sunna ya fadi abi aka na bide shi da kai na na gane ga inda magana yake watakila wangan gana cikin 13 to za ka same shi cikin wato shafi na 11 to kaga gaskiya ainiya a karantar da to ɗalibai kenan hmm. ta maya kullum dakata magana guda a zuwa yi maka raddi ga malamin ka ya fadi ba za ka sake ba ai kana bayyana jahilci ka kana gaya ma mabiya ba don su ma ya sa Allah ya sa suna suna tafi suna tafiya ba ai da tuntuni sun gane wadanda makaryantai yi gaskiya ne wallahi haka wallahi Allah dai rufa muna fili kuma ganga ya gwada gaskiya ba su karatu su fara karatu cikin littafansu ina jin na suka karanta littafansu ba sa yi shafi bayan shafi akwai wasu magana ma ba za su yadda su zo su yi shi kan social media ba wallahi haka wallahi haka gaskiya ne malam so da sha Allah dai shirye mu ya rufa muna asiri amin amin da za ku na khair ya kiyaye mu kuma a cikin mu amin amin mun gode shukr to ɗan uwa zan tashi in tafi zan tashi na tafi zan tashi na tafi a ƙarshe zan ɗan rufe zan ɗan rufe koza koza ku je ku yi karatu wallahi duk lokacin da kuka fito kuka yi magana dangane da kare malamanku a wanda yake kira ku yi haƙuri da Allah eh, duk wanda ke kira ya yi haƙuri zan je in yi sallah lokacin sallah ya kusa eh, abin da nake cewa daga ƙarshe shine ko za ku je ku yi karatu wallahi ku je ku yi karatu alamomi suna bayyana cewa ku ɗin fa a ɗariƙar jahilai ne ku a ilimin addinin jahilai ne ku yanzu ka zo kana cewa a wajen ibn taimiyya shehu ibrahim ya fi mala'ika kana cewa ma wai salafiya ta gaskiya ma shi ne a ce shehu ibrahim ya fi mala'ika wanda ya ce bai fi mala'ika ba ba ɗan salafiyan gaskiya ba ne kace kuma ibn taimiyya ya ce a lokacin da ibn taimiyyan nan kun sha faɗi ku ce makiyin waliyan allah ne kun sha faɗi a baya saboda shi muke bi kuka ce ai muna ƙin waliyai to inda kuna da tunani kuna aunawa yaya jiya kun gaya mabiyanku muna ƙin waliyai yau kuma ku fito ku ce ai mun ce waliyai sun fi mala'iku ai in kuna da tunani bai kamata ma ku faɗi ba to haka gaskiya take eh, sai Allah isa ka a loku ya tilasta ka ka faɗi gaskiya a akan makinka wannan ya bayyana kenan ashe ƙarya kuka yi ajiya cewa ba mu yadda da waliyai ba ƙarya kuke yi inda ma kun yi adalci ku ce a'a waliyan da kuka naɗa ne ba mu yadda da su ba wannan ne adalci amma sai kuka ce ba mu yadda da waliyai ba kuma Allah yana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun wani mumini ne wani musulmi ne zai karyata Allah Allah ya ce yana da waliyai ya ce Allah ba shi da waliyai wani mumini ne wani musulmi ne Allah ya ce yana da wali ya ce kaga ashe ƙarya kuke mana sai gashi yanzu Allah ya matsa ka ka zo ka ne wa ibnu taymiya ƙarya ka ce wai ibn taymiya ya ce shehu ibrahim ya fi mala'iku wanda abu na farko shine shin ma ibn taymiya ya yarda ire-irensa shehu ibrahim waliye ne wannan shine abin tambaya na farko da na karanta ma cikin littafi na ce karya ne a ma'aunin ibn taimiyya ire-iren su shehu ibrahim ba waliye ba ne a ma'aunin ibn taimiyyar da ka sa da shi zan auna ma ta eh, abin da ka auna da shi ne zan auna ma Ga shi na karanto ma cikin wannan littafi na ƙara nuna ma don bayan da za a haka za mu ta biya muku karatu wannan littafin ibn taimiyya ne alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shetan. bambantawa eh raba tsakuwa da aya tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan ibn taimiyya da ya zo cikin wannan littafin gashi nawa mai sharhi ne in ka duba cikin shafi gashi na tamanin da tara. yana magana akan irin waɗanda suke iddia'in su sufaye ne Eh, ya ce amma mulhidai ne ga shi daga nan ya ce fa'in na bin arabi wa amsalahu wa inin da au annahum min sufiyati fahimmin min sufiyatil malahidatil falasifati laisu min sufiyati ahlil ilmi fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlil kitabi wa sunnati yace fa na bin arabi lallai ibn arabi wa amsalahu da ire-irensa irin su shehu tijani irin su shehu ibrahim kenan yace wa inin da'aw annahum min as-sufiyyati koda sun yi da'awar cewa suna daga cikin sufaye yace fahum min sufiyatil malahidatil falasifati yace su din suna daga cikin sufaye mulhidai yan falsafa wanda suka bata manzon Allah addini suka bata tauhidin Allah yace laisu min a ahlul ilmi ba su daga cikin sufaye ma'abuta ilimi fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlul kitabi was sunnati ballantana ma su zamanto daga shehunai na ahlus sunna suwaye shehunai na ahlus sunna dan sai ce kal fudail bin iyad kamar irin su fudail bin iyad da ibrahim bin adam da da ire-irensu abu sulaiman addarani da irin su ma'ruf al-kirahi da irin su al-imam al da irin su abdullah ga su ire-iren su yake faɗi in yana maganar na sufaye mutanen kirki a halin sunna amma irin su ibn arabi yace suna daga cikin mulhidai kuma irin su ibn arabi gashi shehu ibrahim nan tsaya ka ji kirarin da zai wa wancan ibn arabi cikin wannan kashifin albasi ko kashifin albasi din an ta khatimi abul abbasi in ka duba cikin shafi na 254 gashi fasali yayi guda cikin muridi ya ce ya ga Allah fasulun fi annan qaulal muridi alfani fi al sukuri wa gabati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah da yazo wancan da ibn arabi da ibn taymiya ce wa inna da aw annahum min as-sufiyati fa hum min sufiyati al-malahidati al-falasifati laysu min sufiyati ahli al-ilmi to haka ji abin da shehu Ibrahim zai fadi akan sai yace qala Sheikh al-Akbar cikin fasalin ganin Allah babban shehu mafi girma ya faɗi. wal kibritu jazzaiba mai wahalar samu waye shi Muhyiddin bin Arabi shi dai ibn Arabi din nan al-Hatimi fil Futuhat al cikin littafinsa sa al-Futuhat al wanda dai shekul islam ibn taimiyya ya ce fa inna bin arabi din nan wa'am amsalahu shi ibn arabi da ire-irensa su ne irin su shehu ibrahim gashi kirarin da suke yi masa suna ce masa a shekul akbar suna ce masa alkibritul ahmar fasali ya yi don ya karfafa fasalin ga shehunansa da zantuka na shehunansa sai ka zancen shehunsa ya masa kirari ya masa jinjina wanda wannan shehun nasa ibn taymiya ya ce shi da ire-irensa suna daga cikin malahida amma ka buɗe baki ka ce wai ibn taymiya ya ce shehu ibrahim wai ya fi mala'iku wanda kuma shehu tijjani ya zo ya karyata ka ya ce ibn taymiyan nan fa bai yadda mu waliyai ba ne gashi cikin jawahirul ma'ani cikin muƙaddima shafi na goma sha uku na karanto na nuna ma wajen gashi shafi na goma sha uku gashi shafi na goma sha uku gashi shafi na goma sha uku cikin jawahirul ma'ani gashi famin aina li ghairil waliyi an yanfiya wilayata an insani ina wanda ba waliyi ba yake da damar kore walikantaka ga wani mutum ya ce shi ba waliyi ba ne yace ma ka illa mahadu ta'assubin wannan ba komai bane face tsantsar ta'assubanci ka nuna shehu tijjani ka ce ba walihi bane ka nuna shehu ibrahim ka ce ba walihi bane suwaye suke irin wannan su ce su ba waliyi bane sai ce kamanara kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min inkari ibn ta alaina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu ya ce mu ba waliyai bane ba mu kaɗai ba wa ala na min al-arifina na inkarin ibnu taymiya ga yan uwan ma'arifai ce ba waliyai bane gashi shehu Tijjani, ko shi bai gane ibnu taymiya bane kai ne ka gane shi Da ma ka ɗauna siya su shehu tijjani tsaya ka ji abin da zai ce ma ya ce fahazar ya akhi min man kana ala wasfuhu ka kiyaye ya ɗan uwana daga wanda fasa ta kasance haka irin ta ibn taimiyya yace su ba waliye bane ne wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i darr ka guje wa ibn taimiyya yanda in kaga ga zaki zaka guje to aka zaka gujewa zama da irin su ibn taimiyya amma kai ka zauna har littafinsa kake wa? kake masa ƙarya kace wai ya ce shehu ibrahim ya fi mala'ika to ina ma ya yadda ma shi walihi ne ina ma ya yadda ga shehu tijjani yana cewa suna cewa mu ba waliyye ba ne kai ka a sun ce su waliyai ne kenan shehu tijjani yanzu bai fahimta ba kai ne ka fahimta ko ko zako saboda tsabar jahilci ka tara wawaye ka ringa musu karya har da cewa wai ayi ayi sarafiyar gaskiya a ah, to shehu tijjani shi bai gane ibnu taymiya ya ne musu inkari ba kenan kai ne ka gane yana tare da ku ya yadda waliyai ne ko su shegunanku ya yadda waliyai ne su sun jahilta kai yanzu ka sani kuma jiya jiyan nan kuka ringa cewa suna cewa babu waliyai suna inkarin waliyai kuma yau ka fito kana cewa shi wanda ka ce yana inkarin waliyai jiya yanzu shi yake cewa waliyan ma sun fi ma mala'iku ya kamata ku ringa sa hankali jahilai a ɗariƙar jahilai a addini maha'inta